ba wani mutum mahaluki da ya isa yan ta faɗi ga sassa muna nan da mu za a yi in dai muna rayi ba wani mutum da ya isa ya zo daga bangaren kaniwood ya ma fara wani zancen yan shan kai ko zai zo ya iya sa riga yan binni ne shi ya iya hawa mota ya iya zance ƙarya ku ta sha ƙarya ba wanda ya isa wannan gwamnatin ba gwamnati ce ta yan shan kai ba duk wanda ya wahalta ya wahala wallahi su za a taimaka domin waɗannan mutanen nan da wata uku hudu biyar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 cike muke da godiya daga Allah subhanahu wa ta'ala da farin ciki muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai kuma mu ƙara jinjina ga shugaban shugaban kowa ɗan aminatu tsarkakakki annabi alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dole duk ɗin apc ya ce alhamdulillah alhamdulillah tabarakallah masha Allah muna ƙara miƙa saƙon godiyarmu ga mai girma shugaban ƙasa a asuwaji bola ahmadu tinubu da mataimakinsa kashim shatima bisa yadda suka ba wa ɓangaren shari'a ya yi aikinsa ba tare da sun shiga ciki ko sun ɓata lokaci ko sun jawo hankalin alƙalai a kan intaran ɗin jam'iyyar apc ko kuma su shiga wa ɓangaren shari'a hurin, dole mu yaba musu domin sun bawa demokuraɗiyya ta aikinta sun ba wa kotuna su yi aikinsu ba tare da samun hannu a ciki ba babu shakka godiya wacce ba ta da iyaka zuwa ga shugaban jam'iyyar apc na ƙasa mai girma dr abdullahi umar ganduje tsohon gwamnan jihar kano kai ma dole mu jinjina maka mu gode maka domin ka yi namijin ƙoƙari wajen tabbatar da zaman lafiya da wajen tabbatar da jan hankalin jam'iyya da kuma yadda ba a shiga hurumin kotu ko an yi katsalandan ga ɓangaren shari'a ba godiya wadda ba ta da iyaka shi ma zuwa ga ɗan takararmu mai girma dr nasiru yusuf gawuna kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano a yanzu wanda kotun tarabunan ta gamsu ta yadda ta tabbatar da shi halattaccen gwamnan jihar Kano wanda ya ci zaɓe ba tare da da hana ba. Ana gani fa ɗaukaka ƙara kamar magana tana kotu hukuncin zai iya sauyawa mai biyu kotun gaba. Ɗaukaka ƙara dokar ƙasa ce ta ba wa ɗan Najeriya damar abin da ba a yi masa ba ya ɗaukaka ƙara a fil court har zuwa supreme court amma shawara nake bayarwa shawara ga 'yan kwankwasiya da gwamnatin alhaji abba kabir yusuf da ta yi ƙoƙari ta yi maza-maza aikace-aikacen da ta bujiro musamman aikin renovating ɗin hasiya wayaro rushe rawun ɗin gamman house da ibar 'yan makaranta waɗanda za a fitar da su ƙasashen waje duk da mun ga akwai 'yan uwanmu 'ya'yanmu da ƙannanmu da waɗanda ya kamata a biya wa kuɗaɗen shiga makarantu na cikin gida ba a yi ƙoƙari ba. ana ƙoƙarin a fitar da yara ƙasashen waje don a je a fitar da percentage kuma abin da muke kira gwamnatin Kano ta ce ta biya wa ɗalibai dubu bakwai a cikin gida a jami'ar Bayero domin su karatu kyauta kuma kana magana cewa ba a biya ba misali abin da nake so in tabbatar maka shine ko ko sun biya ko ba su biya ba dama a dokance halak malak ne dole gwamnatin jihar Kano ta ɗibi wannan kuɗi na 'yan Kano ne ba kyauta aka ba su ba ba neman alfarma suka yi aka yi musu ba dama kuɗi ne na jihar Kano na lalita gwamnati suna da haƙƙi kuma yanzu gwamnati tun da ta tafiya dama tuntuni muke faɗa muke cewa gwamna na wucin gadi ni a baya ma cewa na yi mutane su tsaya su duba su kuma karanta su gani gwamna ne ba zai ma wuce ba in ma ya wuce dan taƙi ne kuma ga shi abin ya tabbata amma duka yanzu ba za ku yaba mata da abin arzikin da ta yi ba duba da gwamnatin ku ta baya ba da irin abin da ta yi ba abin da zan yaba gwamnatin jihar gwamnatin ku ta baya fa ba ta yi ba abubuwa da ta yi da rushe round gamman house da renovating din hasiya ba yare in ban da wannan mai gwamnatin jihar Kano ce tun zuwa ga dalibai an biya yawa ma ai na biya ma dalibai dalibai halak malak ne dole a biya musu to a gwamnatin ku ta baya ba ta yi hakan ba yanzu ba za ku yaba mata ba dan jarida kai dan siyasa ne kai ai na san baka da side na siyasa amma duk ɗan Kano ya san mai gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ce a jihar Kano wajen bawa ilimi gudunmawa wajen bawa ilimi hurumin abubuwan da za a yi don a taimakawa al'umma ba wata gwamnati da aka halitta aka yi a jihar Kano irin ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma duka wannan taƙaitaccen bidiyo da nake ce maka shi zan yi godiya ce ta zo ta kawo ni in gode wa waɗanda suka yi gwagwarmaya musamman waɗanda na gode wa a baya manyan cikinmu irin su mai girma Musa Iliyasu Kwankwaso irin su Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso irin su Abdulmajid dan bulki komanda shi ma yayi kokari to dole ne in shiga hurumi na bangaren yan Kannywood irin su dan kuda kabo yadda shi ma yake jajircewa ba wani mutum da aka isa a ɗauko mun sha wahala an ci ganima ruwa rana sanyi dare su ɗan kuda kabo ɗin irin rashin kwana da ba su dinga yi a gidajensu ba yadda aka dinga neman rayukansu za a cutar da su saboda sun yadda sun gamsu sun yadda da tafiyar jam'iyyar apc din sun yadda da tsarin apc sun yadda da dakta abdullahi umar ganduja sun yadda da dakta nasir yusuf gauna da Murtala silan garu sun yadda da irin su barau jibrin maliya su irin dan kuda kabo irin jajircewar da suka yi dole ne a bangaren yan kaliwood ba wani mutum mahaluki da ya isa yan ta faɗi sassa muna nan da mu za a yi in dai muna rayi ba wani mutum da ya isa zo daga bangaren kaniwood ya ma fara wani zancen yan shan kai ko zai zo ya iya sa riga yan binni ne shi ya iya hawa mota ya iya zance ƙarya ku ta sha ƙarya ba wanda ya isa wannan gwamnatin ba gwamnati ce ta yan shan kai ba duk wanda ya wahalta ya wahala wallahi su za a taimaka dole mu yaba musu irin su irin su Ibrahim mai shinku ta barkin alkhairi irin su sala kala kawo din nan duk ba inda ba a yi kokari ba irin su Aminu Bala gwalen nan babu wanda ya kai mu kokarin da zamu yi dan mu tabbatar da nasarar jam'iyyar APC kuma sako da zan aika bankuna bankuna a jihar Kano ku shiga taitayin ku san irin bashin da za ku ba wa jami'an gwamnatin NNPP masu tafiya 'yan kasuwa musamman 'yan kasuwar mota Kija Obasanjo ku hankali ku hankali ku nutsu waɗanda suka riga suka karɓi basu suka motocin ku ku ci gaba da addu'a Allah ya dawo muku da haƙoƙin ku domin wayan su da yawan ku wallahi sun shiga domin wallahi wasu wallahi wani ba zai iya biyan kuɗin ku ba kuma musamman kasuwar kantin kwari dama a baya na faɗa masu ba da wanda ake zuwa za su ba da bashin shadda irin gezinoni da filters da shaddodi da abubuwa barkatai gwamnati ta samu in ta faɗi ga sassa an tafi ni jami'in gwamnati ne ssa ne na gwamna advisor ne na gwamna md ne na gwamna kwamishina ne na gwamna a bani bashi to ku bibi ba su sukan ku yanzu domin waɗannan mutanen nan da wata uku hudu biyar wallahi ba zancen su ake ba hukuncin da wannan kotun ta yi ta tarahuna ta tabbatar da nasarar da ta nasiru yusuf gawuna ita a filzati ita su fil zati kuma duk mutumin da a jihar Kano ya ce mana kule mun ce ma cas in kun shirya mun shirya in ba ku shirya ba ga mu kuma na jiran ku